Television. Ah, alhamdulillah, alhamdulillah da farko ina mika dubun gaisuwa da godiya zuwa ga Hausa TV saboda shinci Hausa TV is the best because Islamic hour eh, ni dai sunana dr misbah wasu kuma na kira na malam misbah saboda ina karatarwa muna kuma duban lafiyan bayan allah To, dokta, mm. Eh, muwanga kungiya da kuka kafa muna so ka ba mu brief history kungiyan ga masha Allah islamic hour media mun bude shi uh, 2018 mm a birnin garin yeji 3 years ke ga saboda na yi tunani an fara shi bai kai koina ba shegu an fara bai kai koina ba saboda mi saboda akidanci mun doki akidanci mun sa mu gaba shi san an fara shi wani ce kamar wanga ali sunani wanga tijaniya ni yanzu ga sha rigima shi bata shi ne ce ya za yi wanga dawa ya tabbata shi dai mun kawo hankulan al'umma musulmi muka gama so na shiga wurin babban limaminmu na tijaniya na shiga wurin babban limaminmu na ali sunna na yi magana da su na ce to ina son in kawo wani hadin kai cikin al'umman musulmi ya ji inda sun kama mini baya suka ce to bismillah shi ne ce to na sai airtime ya so every week mu ta zuwa muna wazi first week na doki malamin tijaniya mun ce imam coming week na doki babban malami na ahli sunna wal jama'a imamun su muka je muka yi program bayan shi muka samu kadan kadan sai mu mutane ma kamar teti ne muna wayi gari saboda yadda lamari ke cin gaba yau in ce islamic hour media ya bi ko ina pejinmu na whatsapp kawai part 5 ya cika za mu part 6 ga bayan allah ke bibiyan mu kan facebook da youtube alhamdulillah yau in ka ta yi doka duba jama'an mu na accra kawai an ka zo an ka taru su kuma sun ka hada kai saboda mi a samu cin gaba saboda tafiya islamic awa tafiya ne da yake dole musulmi ghana ka embrace a barbatun batun bambanci da leadership mu rungumi zuna turu aka za samu cin gaba cikin addinin musulunci shi sa mun kasasa wannan eh, islamic awa media wanda yake in ka duba shekara uku kenan ka duba jama'a mu a kira kawai sun ka ya kamata mun taka rawan gani mu fito mu bayyanar ma jama'a wasu sun taba ji amma ba su sani ya yake ba mu ja hankulansu su mu duka mu gamu saboda addinin musulunci ya ci gaba to founder da muna so mu tambaye ka kungiyan ku na ya kuke operating shi don naji kuna yin shi ne in a media form isa ya kuke relate program kunga da social media nan don kuna da plans kamar da ku use social media nan ku yi wanga influencing cin gaban addinin musulunci nan ya kuke yin shi ya kuke blend right. eh, media nan da Okay, so masha Allah eh, ina ta ma da farko she mun start da wasu radio stations da fm stations ne wanda yake muna zuwa kan air muna zuwa da maluma sektin nan duka yau mun zo da malamin tijaniya gobe mu zo da malamin ahli sunna ana amfanar da al'ummar musulmi muka ga kamar no hausa tv bai kamata mu bar hausa tv baya ba ko da mun kara tv station hausa tv shi ya kamata ya zo first true brother mu prof wahid musa african prince shi da ceo ne so ko menene ya yi magana da shi alhamdulillah tun da ya magana da ceo kuma ya bayi number alhamdulillah imam muka ga mu fira wallahi nasuwa da walwala ba wani so muna da fatan kamar uh, eh, islamic hour ba mu manta da eh, hausa television saboda eh, ko da dai ke shekara uku kenan da za mu yi bukin shi muna kuma fatan wannan shiri mu yi shi tare da su lafiya muna kira wani al'umman musulmin da za su zo allah ya kawo kowa lafiya ya mun kare kuma allah ya koma da kowa lafiya ya ana son ka ba mu dating time da venue da da ku yi big program da kanshi don na san wanga dai kuna dai yin nema haka ne mutanen ku da suke cikin Accra na san kuma kuma ma mutanen ku da kuke kuma si kuna prepare yin da bigger program nan da kanshi daga yeji isa muna son ka ba mu wannan brief information about program da ku yeji nan date time da venue da da wannan program da number da da kira in case wani kuma na so more information kan program da da ku so masha Allah eh ina tama kamar yanda ka fada mun je islamic awatso da jama'an mu waɗanda ke suna tudu tamale mun zo sai su ma muka musu ziyara shi allah ya sa mun ka shirya yau kuma za mu zo mu hadu da mu na accra tunda muna tare da mu na accra kuma ba za mu manta da hausa television ba insha allah 29 may 29 watan may wannan gagarumin taro zai tabbata 28 zai soma ya so mu karkare taron na 29 yeji midwifery park wurin nan wannan babban taro zai faru wanda suke duban mu da suke so more information kai ka ba mu numban ka so da ta ya call ka a tambi ka kuma akwai wani numban da da call kai ka buga muna numban masha Allah eh bayan Allah kai da ke neman more information about islamic hour media za ka iya ka kira kan 0543 822 778 au 020 8968248 insha Allah in ka kira kowane labari kake so dangane da islamic hour media za ka samu to founder mu na gan ana kiran shi start program a this hour mun sake shi ya ta exam na shi kuma ya kama ada program na don an tun fara program na isa founder mun san kai busy kɔrɛ isa mun gode da ka samu na time kai ka take ka start program ka kuma mun zo insha Allah mu zo mu capture abin da de happen to mu da founder muka kare fira yanzu um, sanda na fadi na as times go on kuma za mu te kuma mu te mu peak abin da yake faruwa kan grounds da kanshi eh nan ga ya cika fine mutane sun zo an cika gashi gaci maka gasha maka ga komi da komi komi na move on smoothly to eh ku stay tuned kuna kallon Hausa television nini na ku Abdul Nasir ku continue kuna like kuna share kuna comment kan programs mu insha Allah da mu kawo muku more programs as time goes on isa ku stay tuned babban sarauta mu kuma mun same shi shi ma mu ji bakin shi shi ma ya faɗi muna shi ma wanda yake da shi stay tuned Hausa Television